Dr. Abdullahi ba wasai masanin harkar tsaro ne ya yi waiwayo adon tafiya game da rahoton da ɗan ƙasar Australia bayar kan a tuni babban hafsan sojojin ƙasa na da hijirika da kuma sanata alimadu sharif wato abin da shi shugaban ƙasa na yanzu ya ɗauko abin da dama ya kamata a yi kenan kuma aka zagara yi ko don son zuciya ko kuma kada mu manta in ka tuna da rahoto da ne a wancan lokacin da aka yi ya ba da shawara a wannan kira sunansu ya ce tabbata hakika lalle lalle ana so a kwantar da abu a yanke ta a kuma samu ci gaba to lalle sai an sa su a gaban kuliya an tuhume su da irin laifukan da hannun su yake ciki an nuna jami'in soja a to shugaban sojojin kasa na Najeriya ya nuna za a ga cewa ke kafa eh, rundunai ba wannan tsarin aka bi aka yi ba to kuma da yadda aka samu a wannan zamanin wai ana ce ga waɗansu soja ne za su kama mutum a yayyanka wuyarsa ba a taɓa yin haka ba a duk duniya babu wannan tsari a soja soja ya kare ƙasarsa ne kaga maganan da shi Stephen Davis zai rubuta akan sunan shi wannan ya daidai alimadi sharu kuma ko wasu alkawurruka alkawarrukan da ya zo bai cika ba bayan ya sa arziki kuma daga baya ana so a da amfani da su domin a ci gaba da eh, yin mulkin kama karya da sauransu suka samu safani a cikinsu ne kuma amfani da ƙarfinsa na gwamna yasa aka yi musu ta'asa da barna ga kuma example an kama Muhammad Yusuf an kawo shi eh, sojoji suka kama shi aka kawo shi gurin 'yan sanda ya ba da umarni bayan sun ce an suna so su gan shi wannan ba zargi muke ba abu ne wanda muka tabbata ya sa aka harbe su a gurin da ransu in ba shi da hannu a kai ne yasa yi wannan abin da ya yi haka kuma sirkin shi muhammad yusuf din wanda da ya ba shi kwamishina na kula da fannin addini da ma aka zo aka sake cire shi shi ma haka da aka kawo shi yi batun yana so ya gan shi haka shi ma aka kama aka harbe shi manzon annabi ko mutum mahaukaci ne ko student davis bai wannan magana ba ai kowa ya san akwai hannunsa a cikin wannan amma in ji cewar masanin harkokin siyasa a najeriya alhaji shehu musa gabon ya ce shugaba buhari yana da kwarewa kan harkar tsaro inda ya ce batun boko haram akwai siyasa a ciki a matsayinsa na tsohon soja wanda ya kai janar a soja kuma a matsayinsa wanda ya yaki siyasa kabilan ba yakin ba yakin kabilan ka bayan suka gano ba fadan addini ba kan ba fadan kabi hada ne wanda ya taso na farko akwai siyasa ciki wanda siyasa na na lokacin na nan Borno wanda ya taso ta karanta tarihi ya zo ya fada da yaya suka wasu suka zo suka shigo wannan kuma in ka duba record mutanen da aka yi ta kama su yawancin mafadacin su mutanen akwai